Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin biyu ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta soke zaben gwamnan jihar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC ta kuma ayyana David Emmanuel Umbugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben jam'iyyar APC ta mai da martani. a matsayinmu na masanan doka za mu ɗauka kara gona mu shine gona sai an gama an je supreme court Shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Aliyu Bello kenan muna tafa da karin bayani. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji yadda masu sharhi da al'ummar jihar Difa ke bayyana ra'ayoyinsu bayan da hukumomin jihar suka sassauta dokar hana fita da aka sanya da dadewa sakamakon tashin hankalin mayakan Boko Haram. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman game da halin da Najeriya ke ciki yayin da ta cika shekaru 63 da samun 'yancin kai. Muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. a yau litinin ne jaridar shark ta rawaito cewa an kama wata 'yar jaridar kasar iran a birnin tehran bayan ta ziyarci wani asibiti domin bayar da labarin halin da wata yarinya da ta some a wata tashar jirgin kasa ke ciki an sami labarin kama 'yar jaridar mai suna marian lotfi a shafin yanar gizo na jaridar da ake kira shark Maryam ta ziyarci asibitin Fair Hospital da ke babban birnin kasar Tehran domin shirya rahoto akan halin da yarinyar da ta some a tashar jirgin kasa a jiya Lahadi ke ciki cewar jaridar ta tashar. Ba a dai samu wani cikakken bayani kan ainihin abin da ya faru ba. in eh, wani babban jami'in kasar ya karyata zargin da ake na hannun jami'an tashar jirgin a lamarin. Jaridar wadda ake buga a birnin na Tehran ta faɗi kowaɗanne jami'ai ne suka kama Maryam Lotfi ba da kuma kowane zargi ne ake mata hukumomi a iran dai sun kama koyin tambayoyi ga 'yan jaridu sama da casa'in tun bayan boran da ya gauraya kasar a bara cewar kafofin yada labaran kasar a yau litinin ne allah ya yi wa shahararren malamin nan kuma farfesa a fannin likitanci da ke jihar borno a najeriya malam umaru shehu rasuwa Malam Umar Shehu ya rasu ne da safiyar Litinin dinnan yana da shekaru 97 a duniya. Wakilin Maharuna Dauda biyu na dauke da karin bayani. A yau Litinin da safe ne dai Allah ya wa Farfesa Umar Shehu rasuwa a asibitin koyarwa na Jami'in Maiduguri da ke jihar Bondo da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Farfesa Shehu dai ya zama mataimakin shugaban jami'a da ake kira University of Nigeria Onsuka daga 1968 zuwa 1970. Su kuma tsohon shugaban da ake kira Nigeria Academy of Science a nan jami'ar Maiduguri. Marigayin ya rage kwamitoci da dama kama daga ma'aikatan jihohi da na tarayya har ma da kungiyoyi masu zaman kansu da na ƙasa da kasa da kuma jihohi. Na kuma tambayi ɗaya daga cikin makusantan Professor Umar Shehu ko ya zai bayyana Professor Umar Shehu da Allah ya ba wa a yau da safe. A gaskiya mun kaɗu ba ƙanƙanin kaɗuwa ba mun yi baƙin ciki duk da yake dai dama za a rasu ɗin lokaci ya to amma irin gudunmawan da shi eh, Professor mun shehu yake bayar ya bayar ma ga al'umman borno da kuma najeriya baki daya ya wuce iyaka gaskiyan zance don har yanzu ma ana cin moriya har bayan mutuwansa ma za a ci gaba da cin moriyan abubuwan da ya bari don ka san shi tsohon malamin asibiti ne tsohon jami'in lafiya ne kuma ya koyar da mutane malamanmu da daman gaske waɗanda suka koyar a fannin aikin eh, lafiya Allah ya ba iyalansa da 'yan uwansa hakurin jure rashinsa wani wanda ya aiki da Farfesa Umar Shehu kenan lokacin da yake raye. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. gwamnati za ta ci gaba da gudana a amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan nuwamba duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisun dokokin na jam'iyyar republican dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya matt gaetz na florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga na ganin ya yi waje da kakakin majalisar kevin mccarthy bayan da mccarthy ya yi maraba da wani shingen da ya kusa kange 'yan majalisar wakilan na jam'iyyar democrat daga kada ƙuri'a da ta dakatar da rufe ayyukan gwamnati a wani labarin kuma a jiya lahadi ne tsohon shugaban amurka donald trump ya isa birnin new york domin wato gabanin shari'a da zai fuskanta a kan zargin damfara na gaba-gaba a takarar shugabancin na amurka karkashin jam'iyyar republican a zaben shekara ta 2024 na fuskantar zargin kara darajar kadarorinsa da biliyoyin dala domin samun bashi mai gwabi da inshora trump dai ya bayyana tuhumar da ake masa da cewa shirme ne kawai a yau litinin ne ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba ya ce ya yi imanin amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bada tallafin soji ga ukraine da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofi da suka shafi kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell kuleba ya ce ukraine ta yi zurfafan tattaunawa da bangarorin biyu na majalisar wakilan democrat da na republican ya bayyana kudirin na 'yan majalisar dokokin amurka na yakice tallafin kuɗin da ake bai wa ukraine daga kudirin dokar kasafin kuɗi na rana asabar da wato da ya dakatar da tsayar da ayyukan gwamnati da cewa wani lamari ne kawai da ya faru karu amma baya nufin sauyi a tallafin 'yan sanda sun sanar a yau litinin cewa mutane 38 sun samu raunin kona sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar 'yan sanda da ke arewacin masar mai magana da yawon 'yan sandan ya ce an yi wa wasu da dama magani a nan take yayin da aka ɗauki wasu zuwa asibiti jami'ai sun ce a nan take sababbin tashin gobarar da ta tashi a ginin da ke ismailiya ba Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Nasarawa da ke Najeriya ta soke zaben gwamnan jihar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC ta kuma ayyana David Emmanuel Ombugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. yayin da 'yan jam'iyyar pdp suka yaba da hukuncin kotun jam'iyyar apc ta ce za ta ɗaukaka ƙara a kotu ta gaba wakiliyar muryar amurka zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton tun farko jam'iyyar pdp a jihar ta nasarawa ta gurfana gaban kotun kararrakin zaɓe ne inda ta shigar da karar cewa ɗan takararta david emmanuel ombugadu shine ya lashe zaben da aka gudanar ranar 18 ga watan maris na wannan shekara Shari'ar wanda aka yi ta ta dandalin yanar gizo wato Zoom, alkalai biyu sun tabbatar da cewa David Ombugadu ya ba da kwararrun hujjoji da suka tabbatar shine ya lashe zaben, yayin da alkali guda daga cikin alkalan kotun uku ya ce Abdullahi Sule ne ya lashe zaben. Shugaban jami'iyyar PDP a jihar Nasarawa, Honorable Francis Orogu, ya ce dama can su suka ci zaɓe kwace musu aka yi. Ba abu da za mu ce ya mu ce ma Allah godiya mu ce ma Allah mun gode mun gode. An yi zaɓe kuma mu ci zaɓe. An kwace ne kuma gashi yau Allah ya hukunci. Saboda haka muna so mutane Nasarawa sai su kara hakuri kamar da muka yi hakuri yau Allah ya bamu nasarar nan a ci gaba da wannan hakurin ba rigima har mu gan karshe wannan tafiyan. Amma tun farko dama me yasa kuka kai wannan kara waɗanne hujjoji ne kuka bayar na wanda ita kotu ta duba? abu da ya faru shine ai zaben an gama zabe kuci zabe hmm. gashi duka result duka a upload na arab kamar da doka ta fada sai kawai a samari na zaben ne fa inda ake samari na hada wuriyan unit a local government level da kuma work level da shi na aka yi wannan coge. a bangare guda kuwa shugaban jam'iyyar apc a jihar ta nasarawa honorable aliyu bello ya ce za su ɗaukaka ƙara. a matsayinmu na masanan doka eh, mun tabbatar da eh, mutumin da ya yi minority judgment mun tabbatar cewa ya yi shi ne based on law facts and logic eh, su ma za su yi appeal mm-hmm. mu ma za mu yi appeal kenan za ku ɗaukaka ƙara sai eh, za mu ɗaukaka ƙara gona mu shine gona sai an gama an je supreme court To amma ranka kai daɗe tun da kace eh, wato alkalai biyu su suka tabbatar da PDP alkali ɗaya ya tabbatar da naku wato kuna da hujjojin da za ku ƙara gabatarwa kenan. Manya manyan hujjoji ai mutumin da ya yi judgment na shi kaɗai hujjojin shi ya fi nasu. Wasu magoya bayan jam'iyyun sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon shari'ar. Ni magana Musa Bagi Assistant Organizing Secretary na ciro ma wanda APC. Eh wannan abu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin sakamakon wannan abin da yau muna ji a cikin garin lafiya bai muna daɗi ba ba sakamakon zaben da muka yi ba kenan. Sunana Muhammad Abubakar Sadiq amma abin da tuntuni zaɓe da muka yi wancan kowa kowa ya riga ya san abin da ya faru. So amma saboda wani ra'ayi da wani abubuwa wasu suka jujjuya zaben amma yau Allah ya tabbatar da gaskiya. Da haka yau muna farin ciki yana magana da Abdullahi a Agwai dan malam lafiya mun ci duka zai mu dauka karar zuwa gaba hmm. idan muka je gaba mun san za a iya bi muna aikin mu sunana ladan ushe yaro na na pdp na ushe hukuncin nan yau mun gode allah mun gode ma lauyoyi mun gode ma alkalai da suna irin wannan a nigeria to gaskiya da samu zaman lafiya. A gefe guda kuma an gano faifan bidiyo inda wanda kotun ta baiwa zaben. Honorable David Emmanuel Ombuga Duna taka rawa yana murna yana ihu yana cewa ina satifiket dina wato takardar shaidan cin zabensa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. Bayan da hukumomin jihar Difa suka fitar da sanarwar sassauta dokar hana fita da dare da jihar ta yi fama da ita tsawon shekaru takwas, mazauna jihar sun yaba da wannan mataki. Wannan dai na zuwa ne bayan da hukumomin jihar suka lura cewa al'amuran tsaro sun fara daidaita a jihar. Sabon wakilin muryar Amurka a jihar Difa, Harusula Rashidu, ya haɗa mana wannan rahoton. A baya bayan nan dai tun lokacin da ƙasar Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin da ke rike da madafan ikon ƙasar. Biyo bayan hakan yasa hukumomin jihar ta Difa suka fitar da wata sanarwar sassauta dokar hana fita da jihar ta yi fama da ita tsawon shekaru takwas kenan daga karfe shida zuwa mayar da ita karfe sha biyu na dare. To sai dai hakan na zuwa ne daidai lokacin da hukumomin jihar ta Difa suka tabbatar da cewa al'amuran tsaro sun fara daidaita. Da a yanzu haka al'ummar jihar ta Difa ke ci gaba da gudanar da harkokinsu su yau da kullum. Mustapha Alammai shine shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam da cewa sai an dai ash ta nan Difa. Ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da muryar Amurka yana mai cewa. Soji da suka zo ka gani wannan doka ta bacin an ɗauke mana ya yi sauki kwarai kenan tsaro dama mugu mulki ne ya sa tsaron ya lalace mana amma ina gani yanzu milki na bisa hanyar alheri ya zo mana mudi a kasar jifa ni a matsayina soji ko su yi shekara goma barna cewa sai dai na ga bannan ya zo ne in cewa wannan banna ya zo amma yanzu yanda aka warware mana ubangiji allah ya ba ma ƙasar mu lafiya kuma allah ya sa sojina na su ci gaba a matsayina na kari hada da banna so mutane su sha wahala saboda wulakancin da muka gani ba kaɗan ba ne rashin tsaro daddare ka ta yi fitsari in ka ji wani abu sai ka gudu ka yi daki baka san ma ina ne inda zaka sa ranka ba irin matsalar da muka gani kaɗan ne ubangiji Allah shekara dubu kare Allah kare ƙara kawa To sai daga bisani wasu daga cikin 'yan jihar ta difa sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da wannan matakan na sauyin da suka samu. Sabanin shekarun baya da suka fuskanci ne na hare-haren 'yan ta'adda masu nasaba da kungiyar Boko Haram suna masu cewa. Duk inda aka ce dai akwai tashin hankali a ƙasa babu kwanciyar hankali amma a yanzu da sojojin nan da Allah ya ceto Nijar suka zo suka ce za su daidaita al'amari fi sabilillahi mu mun ji daɗin shi hankalinmu ma ya kwanta da da a yanzu dai alhamdulillah yanzu a difa dai da wuya ka ji karar bindiga me yasa kwanciyar hankali ne Allah ya kawo fitintunu ne ubangiji Allah ya kawo karshen shi mun ji daɗin shi yanzu mun kwanta muna barci da ko yaro ya san menene bindiga yanzu za ka yi wata baka ji sai dai abin da ba a rasa ba ba ma jin karar bindigan nan kenan muna gani kwanciyar hankali in sha Allahu ya tabbata ba difa ba kai kasar Nijar ma bi izinin lahi muna gani abubuwa ya zo karshe. Da muna cikin lokacin da kawa da mota duka da nafi babu lokaci takaitaccen lokaci ne amma yanzu mun samu lokacin da za mu ƙara an kara mana lokaci da za mu yawo kuma hankali kwanci da da ba ta zama gida kuma ba barin yaro sheta saboda doka ce tun da an kawo doka ko mun yarda bai kamata mu kada doka ba amma yanzu nan alhamdulillah kuma jiho ba ta da wani kalubale yanzu wanda muka gani abinda muka sai dai zaman lahiya. abin zaman jira a gani shine na ganin yadda sabar gwamnatin kasar ta Nijar za ta zage damtse don kawo karshen ta'addancin da ke faruwa don ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar ta Nijar. Harusu Rashidu muryar Amurka daga Jifa a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haru Rashidu da wannan rahoton. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman game da halin da Najeriya ke ciki yayin da ta cika shekaru 63 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Ga sani sha'ibu malamfashi da karin bayani. Najeriya giwa Afirka uwa maba da mama ga akasarin kasashen da ke makotaka da ita can wani lokaci a baya. A jiya Lahadi ta cika shekaru 63 da samun 'yancin mulkin kai daga tura mulkin mallaka na kasar Ingila. A zamanin da take cikin ganiyar wadata, kuɗi ba matsalata ba ne illa yadda za ta yi ta kashe su, sabili da ɗimbin arzikin man fetur da take da shi, ma'adinai da kuma sauran albarkatun ƙasa. To amma duk wannan ya zama tarihi. Domin bincike ya nuna cewa tun sa'ad da Najeriya ta ciwo bashi daga bankin bada lamani na duniya wato IMF targaɗe ya koma karaya kuma har yanzu bata murmure ba. Cikin wannan hali sai kuma ga matsalar corona da kuma janyewar tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin Najeriya ta janye a ranar da aka rantsota da ita to wannan al'amarin ne fa ya haifar da ƙarin kunci fatara da talauci sabili da taɓarɓarewar harkar tsaro da kuma rauni mazaunin tattalin arziki. duk inda aka fito da abincin don rabawa jama'a sai ka ga ana warwaso dambe da hargowa. Halayyar jama'a ta canza. Tsabagen talauci ya sanya wata mata ta jefa ɗanta da ran shi cikin katon rafi a can badagari da ke birnin Ikowa wato Legas. Allah ya sanya da sanyin safiya ne mutane sun hange ta aka samu wanda suka fito da wannan wannan yaro aka matse shi ruwa ya tafita ta bakinsa kai ko a makon nan da ya shuɗe fa a can titin Paloma a birnin Lagos wani matashi karfa ya hau irin babban gadan nan ta kankare wadda tireloli ke bi ta karkashinta ta su wuce yana son ya tsirgo a wannan titi na falama bisa kwalta ya tarwatsa kan shi amma wasu matasa suka biyo ta bayan shi a can kan gada suka bankare shi shine da sauran mutane suke ta gode masu da waɗannan al'amura ne da ke nuna irin kunci fatala da talaucin da ake ciki a halin yanzu shugabannin addinai suna ta kuwa ga jama'a da kawo ɗauki sunana pastor hana waji buru ina ake kilisiya a Christ Evangelical Alive Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna kuma ina wakiltar Majalisar Dinkin Duniya kan kare bil'adama a karkashin Human Rights Agency. Gaskiyar magana shine muna kira ne ga masu hannu da shuni wanda Ubangiji Allah ya albarkace suna da kuɗi don Allah ku taimakawa talakawa domin halin da talakawa suka shiga kasar nan abin tausayi ne. Sai ka shiga lungu da sako sako ka gane da abin da ke faruwa kasar nan. Daga mawuyacin hali zuwa ga talauci daga talauci yanzu an tsiyace ko ina. wasu ba su samun yadda za su ci abinci har wasu ma suna dauke rayukansu domin talauci ko wahala bisa ga koyon addini addinin krista ubangiji ya umarci masu hannu da shuni su taimaki wanda ba su da karfi a cikin al'umma wannan na samu a cikin tsawon alkawali hada samun alkawali ko da kuke da hali ku kafa masana'antu wurin da jama'a za su samu aiki su samu abincin da za su ci ko kuwa abin da za su a bakin salati yadda za su samu saukin rayuwa Shin ina mafita ga matakan tsaron da ake fama da shi? Dr. Awal Abdullahi shugaban kungiyar NCM wato kungiyar karin muradin Arewa ya amsa wannan fatawa. Mafita a nan gurin shine dole ne gwamnati ta zage dantse a kawo masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro a haɗu a magance matsalar tsaro. Jami'an tsaro kaɗai ba za su iya warware matsalar tsaro ba saboda suna buƙatar bayanai na sirri wato credible intelligence wanda zai taimaka a daidai lokacin da wani abu yake faruwa ko kuma kafin ya faru idan akwai waɗanda suke da masaniya cewa wane yana kaza ko su wane suna shirin za su yi kaza. Mm. To a sanar da jami'an tsaro a gaggawa akan lokaci kafin a aikata wannan abu domin jami'an tsaro su bin su hana aiwatar da shi a tarihin najeriya ba a taba bai da hankali a ba bangaren tsaro kudaden da duk suke bukata da duk wani abin da suka ce suna bukata ba kamar abin da aka a daga eh, shekara takwas baya zuwa yanzu tasar da za a kawo wayannan jirage na tukano kowane dan najeriya yana ta murna cewa to da zaran wayannan tukano sun shigo shi na matsalar tsaro ta kare a najeriya yau jiragen tukanon nan suna da kusan shekara biyu amma matsalar tsaron har yanzu ana nan jiya yau abin da zai magance wannan shine haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma ki a dauki wannan matakin tun daga matakin anguwa zuwa matakin lardi zuwa matakin jiha ya tafi zuwa matakin tarayya wanda zai rika kai bayani na sirri hakan ne kawai mafita ta fuskar tattalin arziki ina mafita masanin tattalin arziki aminu ibrahim ya samu wannan fatawa mafita a nan dole ne fa gwamnati ta fito a yaƙi cin hanci da rashawa don shi ne babban illa da yake durkusar da tattalin arzikin ƙasanmu. Domin mm. kwanan nan wata mota tsayawa fa kawai ta yi a bakin hanya da kayan abinci a cikinta. Saboda talauci da kuncin rayuwa da mutane suke ciki suka fasa wannan mota suka kwashi kayan abinci. In ka duba in mota ta yi hatsari musamman mota da ke dauke da abinci kokari ake a abincin da ta ɗauko mutane mm. suna cikin kunci na uku kuma kamar yanzu matsalan tsaro da ya addabe mu a nan ƙasa to yawancin masu ba da information ko abin da ake ce ma informat din nan mm. me yasa suke yi talauci ne kowa ya san ba mai kyau ba ne. Mm. amma kuncin rayuwa ne da aka tura mutane a ciki mm. shi yasa mutane suke neman ma kansu mafita wani ya koma informan wani ya koma shine dan ta'addan na biyu kuma mu na siyasa su gaya ma kansu gaskiya dole a rage facaka da kudin gwamnati irin barnan da ake da kudin gwamnati abin ya wuce hankali to dole fa sai an yaƙi wannan abin da ka can sama har zuwa ƙasa ma daman ba a yi ɗauko hanyar wannan gyaran ba to maganan wai a samu tattalin arzikin ya bunƙasa a samu zaman lafiya to abin sai labari ne kawai tatsuniya ne yanzu ka duba masu mana gyaran hanya innan kaduna katsina zaria innan kansu zaka ga motocin jami'an sojoji ne da 'yan sanda suke tafiye suna kare su in ba haka ba yana da wub za a zo a ɗauke shi a ce sai an kawo miliyan ɗari to wani mai hankali ne da kasar duniya zai ɗauko kuɗinsa ya zo ya saka kasan da ba zaman lafiya ga cin hanci ya mana katutu. Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki da wannan bayani. Dr. Garba Shehu Matazu tsohon malamin jami'a kuma mai kula da harkokin yau da kullum ya yi bayani game da halin da ake ciki. tsakani da Allah babbar hanya mafi a'ala da za ta hiddo da al'ummar Najeriya daga cikin irin waɗannan matsaloli da suka addabe mu shine al'ummar Najeriya su tsaya lokacin zaɓuɓɓuka rika zaɓen mutanen da suka tabbatar da cewa mutane ne mutanen kirki waɗanda da dukiyarsu ma sun hito suna taimaka ma al'umma ba tare da sun riƙe wani ofishi ba. irin waɗannan mutane su ya kamata al'umma su tsaya su zaɓa ba tare da nuna bambancin siyasa ba duk mutumin kirki a kowace irin kujera ya fito takara to a tsaya a zaɓe shi idan misali a ƙaramar hukuma ta ta mata aka ga cewa ɗan takarar majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar abga mutumin kirki ne sun yi tabbacin cewa in sun zaɓe shi zai kwatanta gaskiya zai rike amana to su zaɓe shi duk zaɓe in ya ta gabato su yi nazari su zaɓi mutanen kirki waɗanda za su je su wakilce su ba waɗanda za su wakilci kansu ba. Dr. Garba Shehu Matazo. Duk da halin da ake ciki, Najeriya ta samu ci gaba domin ta samu ɗorewar mulkin demokaradiyya. kuma an ƙara samun ci gaba domin mukaddashin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya hajiya amina muhammad 'yan najeriya ce kana kuma ungozi uwela darakta janar ta cibiyar kasuwanci ta duniya 'yan najeriya ce tsohuwar minista kana kuma har yanzu ƙasar tana zaman ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya cikin takaitaccen wadansa mai kama da ta'aliki a wajen laccan da aka yi don bikin ranar samun 'yancin kai kakakin majalisar wakilai ta ƙasa right honorable tajuddin abbas ya taɓo batun cin hanci da rashawa a way that each and every nigerian irrespective of your position you have enough to eat you have enough to pay rent you have enough to pay for your transportation to office unless we solve that problem fight against corruption will not succeed. Inda ya ce babban hanyar da za a don magance wannan al'amari na cin hanci da kamuya-muya shine a biya ma'aikatan gwamnati albashi mai tsoka wanda zai ishe su su biya bukatun iyalinsu na ciyarwa biyan kuɗin haya kuɗin makarantar yara da kuma wanda za a yi tsimi da shi sabili da duk wasu al'amuran da ka iya tasowa haka nan kwaram ya ce saɓanin haka duk wani yunƙurin da za a yi zai zama tankar gyaran gangan auzunawa ne Right Honorable Tajuddin ya ce Najeriya girma ya kai a wannan mara da ake ciki domin shine karo na farko a shekara ta 63 da aka sami shugaban kasa da mataimakin sa shugaban ma'aikatan tarayya da na fada shugaban kasa da kuma wasu daga cikin ministoci 'yan majalisar zattaswa dukkansu sanatoci ne nan ma a majalisar dattawan su tsaffin gwamnoni ne waɗanda duk sun san wasu abubuwan da aka yi baya kurakuran da aka yi da abubuwan da suka yi Masu tsammatsi a shirye suke a yi wannan gyara ya ce to baki ya zo ɗaya ta yadda za a ciyar da najeriya gaba saboda haka bai kamata a yi wani sassauci ba gara a himmatu a aiwatar da abin da ya kamata dan najeriya ta koma matsayinta na giwon afirka sani sha'ib malumfashi murai amurka daga katsina najeriya a gaida sani sha'ibu malumfashi to yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice daga ƙarshe shahararren dan wasan najeriya victor osimhen ya tufa albarkacin bakinsa kan cece kucin da ya bijiro bayan wani al'amari da aka yi zargin ashirarenci ne da ƙungiyarsa ta napoli ta yi masa kungiyar ta napoli ta wallafa wani hoton bidiyon yadda osimhen ya kasa zura kwallo a bugun penalty a wasan da kungiyar ta yi kunnen doki da na makon jiya inda kuma ta saka muryar da ake zargin ashirarenci ne ga osimhen lamarin da ya bakanta ran masoya dan wasan inda har jami'in kasuwancinsa roberto calenda ya yi barazanar daukar matakin shari'a kan abin da ya kira yunkurin bata ma osimin suna hatta gwamnatin najeriya ma ta shiga lamarin yayin da aka jiyo ministan wasannin kasar john owen eno yana cewa kasar na duba yiwuwar tattaunawar diplomasiya da kasar italiya kan abin da kungiyar ta yi wa dan wasan kasar ta osimin eno ya ce lamarin ya bakanta wa najeriya da 'yan kasar rai inda kuma ya ce gwamnatin kasar a shirye take ta ɗauki matakin kare mutuncin ɗan wasan nata to sai dai a bangaren ta kungiyar ta napoli ta ce ba a wallafa bidiyon da manufar cin zarafin ɗan wasan ba duk da yake tuni da kungiyar ta shafe hoton bidiyon to amma a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ba ta da niyyar musgunawa osimhen ta kowace hanya domin kuwa yana ɗaya daga cikin muhimman gimshikanta da take alfahari da su shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta kaf patrice mutsefe ya ce gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2027 za ta kayatar sosai yayin da za a buga wasar a yankin gabashin afirka karon farko a cikin shekaru 47 a ƙarshen makon nan ne mutsefe ya ba da sanarwar ƙasashe uku da za su yi haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar ta shekara ta 2027 wato ƙasashen kenya da uganda da tanzania a wani biki da aka gudanar a cairo babban birnin ƙasar masar wanda ya baiwa yankin damar karbar bakuncin gasar karon farko tun sa'ad da kasar habasha ta yi a shekara ta 1976 kasar morocco ta canji gini wajen karbar bakuncin gasar da za ta gabace ta a shekara ta 2025 bayan da aka kwace damar ga kasar ta gini a shekarar da ta gabata sakamakon matsalolin rashin kyawun kayan aiki zambia nigeria da benin duk sun shiga takarar karbar bakuncin gasar ta 2025 to amma suka janye a ƙashin kansu domin baiwa morocco damar bayyana wa duniya cewa za ta iya karbar bakuncin gasar cin kofin duniya kasar ta morocco na takarar haɗin gwiwar karbar bakuncin gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2030 tare da kasashen spain da portugal shahararren ɗan wasan ƙasar argentina lionel messi ya bayyana buƙatar da yake da ita na samun haɗewa da gwarzon ɗan ƙwallon duniya luka modric a ƙungiyar inter miami ta ƙasar amurka rahotanni sun ce tuni da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar david beckham ya tattauna da Modric ɗan ƙasar Croatia da yanzu haka yake taka leda a ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain. An yi ta baza cewa ɗan wasan mai shekaru 38 na kan hanyar barin Real Madrid a yayin da ya rage saura watanni a kwantaragin sa da ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaita Maryam a yau litinin ne jaridar Shark ta rawaito cewa an kama wata 'yan jaridar kasar Iran a birnin Tehran bayan ta ziyarci wani asibiti domin bayar da labarin halin da wata yarinya da ta some a wata tashar jirgin kasa ke ciki. An samu labarin kama 'yan jaridar mai suna Maryam Lotfi a shafin yanar gizo na jaridar da ake bugawa a birnin na Tehran. gwamnati za ta ci gaba da gudana a amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan nuwamba duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisun dokokin na jam'iyyar republican a yau litinin ne manasa harkokin wajen ukraine da metro kuleba ya ce ya imani amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bada tallafin soji ga ukraine kyau ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya da fiona wa mayinan dudu da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu jumbe hamza ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.